Caramba, caramba. matasa barkanmu da warhaka barkanmu da sake saduwa a wannan ranar Lahadi. Labarin matasa kenan tare da ni Rakiya Arimi da Gorata Samira Ruwafiya kike. Lafiya launi kike yau mike labari. Haka ne Mira za mu fara tafiya ne zuwa Doso daidai kargi bango inda tuni matasa ke zuwa cin rani. Sannan a tarihin namu na ranar Lahadi za mu gabatar muku da Laminu M Sharif matashi mawaki da masoyan filinge suka yaba. A ƙarshe kuma sai wasannin motsa jiki. Mira har yanzu Nijar na fuskantar matsalar zuwa cin rani daga yankunan karkara duk da wayar da kan jama'a iri-iri kan al'amarin da aka yi hakika a cikin gundumar Kargibangu na jihar Doso a kowace shekara akwai ma'aikata da dama da ke yin hijira zuwa manyan birane. Haka ne gora mu saurari shugaban matasan karamar hukumar a firar da yi tare da Nana Hadiza Hassan. ɗaruruwan matasa ne suke zuwa cirani kowace shekara domin neman makoma mai kyau ta rayuwarsu a ƙasashe kamar najeriya benin togo ghana ko cote d'ivoire yawanci suna dawowa kusan damina yawanci kuma suna rashin lafiya can ko rasa rayukansu kafin ma a maido su gida kuma menene ya kamata mutane su tsaya a ƙasarsu su yi aiki domin kawo gudunmuwarsu ga gina ƙasa dalilan da suke tura su tafiya su ne rashin aiki da kuma tunanin ganin abokinsu ya je can ya samu arziki. Gwara a Boboi inda har yanzu ana samun auren yara a yankuna amma kuma ya danganta da al'umma. An yi al'ummomin suna barin al'adar auren yara domin jin karin bayani sai a bi wannan rahoton na Sumana Ahmad. A wajen Fulanin jihar Boboi yankin Doso a wasu 'yan shekaru auren yara musamman ma na 'yan mata na gudana yawancin lokaci. Hakan na kasancewa da matsaloli ga makomar waɗannan yara yaya ake ɗaura aure a wancan lokaci wajen fulanin dalol ramatu sumana wata mazauniyar birnin gaure kuma ma'aifiya oh, gaskiya ne da ana ma yarinya aure amma ɗorawa kaɗai ne ake yi ba a kai ta gidan miji sai ta girma ta isa sannan ne ake haɗa mata kayan ɗaki sai a kai ta gidan mijinta amma yanzu sai ka ga da an ma yarinya aure komin kankantar ta sai a miƙa ta ga namiji iyaye da dama yanzu sun gane cewa a bar matasa su zaɓi abokin zaman su tun lokacin farkon wannan shekara auraraki da dama ne aka soke a cikin jihar tare da taimakon babbar ma'aikatar kare yara adamu mamudu sumana jami'in ma'aikatar watan janairu zuwa yau ya kai aure hudu da muka shiga tsakani wanda ya shahi aurar da yara ƙanana ne suna zuwa a ma'aikatar mu akwai kuma waɗanda suke sanar da mu kamar bangaren jami'an kiwon lafiya polis da makarantu da kuma kuma jandarmomi ana lallaba mutumin ne har ya yarda ya daina domin baiwa yara damar ci gaba da karatun su da kuma cimma shekarun girma domin su yi aure iyaye yanzu suna neman yardaddiyansu kafin su bada su ga aure goga bari mu zauna a yankin dosan don zuwa gaya inda wasan dambe na gargajiya na jawo mutane zuwa taron a cikin dande. haka ne gora don karin fahimta bari mu saurari rahoton fadal alu cikin kwaramniyar kaɗe-kaɗe matasa Yaya da Egwai Ɗaniga kullin hannu na shirin fafatawa da abokin wasa, wannan shine damben gargajiya na tuntun shekaru da dama da suka shuɗe da matasan ke ci gaba da yi. Wasan gargajiya ta tun da kakanninmu shi ya samu na yinta. Gaskiya babu alherin da ba mu iya samu wanda Allah ya tsaga da rabonci har mota yana samu ga wannan sana'ar da muka yi. Kamar yadda kuke kokowa in ganganta sai kace kamar hoda ake ba hoda ne wasa ce kawai ta neman abu. Tun muna kananu ana koya mana ita ne har zuwa ka girma to in ka kai lokacin da zaka bari zaka iya bari. Wasa ce mai tattara ɗimbin jama'a a duk lokacin da ake wata gasa a faɗar wanga mutum mai sha'awar damben gargajiya. Yana nuna al'adunmu saboda kowace kabila tana da al'adarta da ta gada. A ga wanne ne ya fi ɗan uwansa ƙarfi da dabara wa ya kasa ɗan uwansa. Can da ana damben ƙarfe wanda ake amfani da kumbun ƙarfe a wanga zamani wannan damben gargajiya na kan hanyar ɓacewa cewa da ganin irin haɗarinsa da wasu ke gani. Mira lokacin tarihin namu na ranar Lahadi ya kai za mu yi magana ne game da mawaƙi Laminu M. Sharif. Matashin mawaƙi ne wanda ke samar da nau'in dandalin soyayya domin isar da saƙon wayar da kan jama'a M. Sharif a cikin wannan rahoton na Ahmadu Usman. A shekara 23 kacal Laminu M. Sharif yana da shekara biyar ta ƙwarewa a cikin fannin waƙe-waƙen Hausa da ake ma lakanin dandali, haɓakar da zaman lafiya da kuma wayar da kan matasa matasa su ne ma'udan da suke fita cikin waƙoƙin Laminu. Na fara waƙa ne Demil Disek wata waƙa ta kwanciyar hankali da farko yana ganin ma kamar ba zan iya ba abin babu sauki Allah ciki ikon shi kuma sa ilhama ciki dalili na na shiga waƙa na farko Mudassir mawaƙi ne na garin Filinge shine da ya ja ra'ayi na zuwa ga waƙa Allah ciki ikon shi kuma sai wani shahararren mawaƙi ya taso da ake kira da Umar M Sharif. Waƙa a wajen Laminu ita ce tushen samun amfanin da yake ya eh, ke samun biyan bukatunsa. Ni a filin ya yin waƙoƙi na. Da studio na wani kaina. Da can shekarun baya ina zuwa Yamai ne in buga waƙa na in dawo. Amma yanzu gaskiya alhamdulillah ni waƙa ta ma riga ta zan min Sabida ciki nika ci nika sha in yi maka yana kayan sawa. Waƙa ni ta gama min komi. Muna samun gayyata wajaje da dama gayyatar aure ko wani taro da sauransu. A ganin Haruna matashi mai kama malaminu waƙoƙin M Sharif suna da ban sha'awa da daɗin sauraro. Yana faɗakar cikin waƙar kamar matasa waɗanda ba su da aiki su tashi su nemi aiki da kwanciyar hankali a haɗa kai wuri guda. Kuma ta fannin soyayya nan ma dai kan waƙa kan gaskiya. Laminu na fuskantar matsaloli a cikin sana'ar tashi musamman ma kamar rashin goyon bayan al'umma da kuma rashin kayan aiki da suka dace. A yanzu kuma sai wasannin motsa jiki tare da Gungu Muhammad ne. ɗaya ga watan oktoba da ya shuɗe aka yi walawalar rukunan kwamɓalar kwallon ƙafa na ƙasashen afirka can algeria 2023 algeria mai karɓar baki inda kwamɓalar za ta gudana na cikin rukunin a tare da makwabciyar libya da ethiopia da kuma mozambique rukunin b ya kumshi rd congo Uganda, Cote d'Ivoire da Senegal. Morocco, Sudan, Madagascar da Ghana na cikin rukunin C. Rukunin D ya hada da kasashe kamar Mali, Angola da kuma Mauritania, da ita kuma Kamaru, Congo da Niger ke cikin rukunin E. Duk dai a nafiyar ta Afirka, haɗakar kungiyar ƙwallon kafa CAF ta janye shiryar da kan 2025 daga hannun ƙasar guinea Conakry, rishin gine-gine da wuraren da suka dace su karɓi wannan sunan babbar kwambalar afirka su ne da landa kaf ta ambata domin ba da shaidar wannan janyewar a nan muka zo ƙarshen labarin matasa sai kuma sati mai zuwa in allah yarda za mu zo muku da sabbin labaru